Dane eh, Sokwa, wata ɗanwan wan eh, maraga nan Yawa da kwan wani mai suna Yakubu Samaila Yakubu. Eh, shi Daniel Sokwa ne ya samu 72 votes, 72 shi wannan kuma ya samu 71. Aka ce invalid man guda uku. Mr. atisali kenan. kwamishinan yada labarai na jihar taraba ke fa bayyana wanda ya lashe zaben fidda gwani da jam'iyyar pdp ta gudanar don zaben cika gurbi na mazaɓar takum a majalisar dokokin jihar na kujerar marigayi tsohon kakakin majalisar dokokin jihar taraban buhari haruna tsakuwa to sai dai kuma da alamun wannan zaben fidda gwani ya fa bar baya da kura inda wasu tsoffin kwamishinoni a jihar da suka da tsohon kwamishinan harkokin kuɗi mr rabo usman su kira wani taron manema labarai inda suke zargin mukaddashin gwamnan jihar taraba alhaji garba umar da yin amfani da jami'an 'yan sanda wajen musguna waɗanda ke tare da bangaren su wato 'yan gaban gaban komo da dan baba don haka ne ma suke neman fadar shugaban ƙasa, da kuma jam'iyyar pdp da su tsoma baki dangane da abin da suka kira hali ne yasun da suka ce jihar ke ciki a yi wani abu game da abin da shi mataimakin gwamnan taraba yake yi a taraba yanzu in ba yi wani abu game da abubuwan da yake yi ba a gaskiya pdp zai samu damuwa a taraba don abin da yake yin nan abin da zai rusar da PDP kuma ba za mu so haka din ya faru ba don mun san yadda muka sha wahala muka tsaya kan PDP nan PDP ta kafu a Taraba ba za mu so wanda dama bai san komai da ya faru ba, bai san yadda da muke tafiyar da party ba ya zai rusar mana da party ba so ya kamata PDP a tare a su fito su yi gaskiya akan abin da ke faruwa a Taraba tsakanin gwamnan Taraba da mata da mata to sai dai kuma a matan da ya maida kwamishinan 'yan sandan jihar taraba mr jibril adeniji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar dsp joseph kwaji ya fa musanta wannan zargi da cewa bai da tushe bare makama ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne wannan ma ban san da wannan magana ba ni magana siyasa kaga ba zan yi magana kan siyasa ba mu namu shi da lokacin zaɓe ya zo za mu tabbatar mu yan sanda an tura yan sanda sun kovare wannan zaɓen an tabbatar kuma an gama zaɓe an yi zaɓe an kuma gama lafiya shi ma mukaddashin gwamnan jihar taraba alhaji garba umar ta bakin sakataren yada labaransa mr sule kefal ya fa musanta wannan zargi inda ta ce kullum ma biyayya ake ga mai gidansa gwamnan jihar dan baba sun ta yi kana ya musanta batu yana amfani da karfin yan sanda wajen musgunawa abokanan hamayyarsa. wannan maganan ba haka take ba gaskiyar maganan kowa ya san cewa shi mai girma muka da shi gwamna mai biyayya ne ga mai gidansa shi gwamna dan baba sun kai to ina batun da suke kan kuna amfani da jami'an tsaro kuna takura musu kamar a zaben fidda pdp a matsaban taku cewa kun tura yan sanda sun kokore mutanensu da su ya gaskiyan zancen so malam abdulaziz kai na san cewa sun gani shirin da aka yi domin a samu zaman lafiya a yi wannan abun ba da tashin hankali ba to wannan magana kuma zan gaya maka cewa ra'ayi ne ra'ayinsu ne kawai babu gaskiya cikin wannan magana yanzu haka fa ana harama gudanar zaben cika gurbin na mazabar tako mazabar da tsohon kakakin majalisar dokokin jihar honorable haruna tsoko ya fito wanda da sosai sake bude wani sabon shafin dambawar siyasa a jihar taraban inda bangarori biyu ke kokarin nuna bajinta da kuma lokaci ne kawai ke tabbatar da abin da ka iya faruwa ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya gaskiya a in gwamna za ya ma ssg ko kuwa ko komishina ban san guda ɗaya ba Gare ku ji mu mun kawo.